to zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka da muke watso muku kai tsaye daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum, wato Muhammad Awaisu kafin ta gamawa a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, ya kuma buƙaci a gaida masa da Adamu Aliyu Ungulde Dambuwa da kuma Audu Zaria ko ba kuɗi akwai addini a gyara guntofa lafiya yana kuma gaida jibrin muhammad yusi bajuga da malam ango malamin makaranta ya wuri da kuma tukur harka tsohon garin rijau yana gaida ɗan asabe mai fata ya wuri da usman yaro gulma da bello agwada mai kanwa iyalwan ya wuri da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine muhammad awaisu kafin ta gamawa a jihar bauchi tarayyar najeriya sai kati na gaba da na karbo daga wajen alhaji yahaya akwanga shugaban cri club akwanga a jihar nasarawa ya kuma buƙaci a gaida masa da a Malam Idi Gargaji ga aje kada fari Gombe da Zaidu Bala kofa sabuwa birnin Kebbi yana gaida Ado Yaro Gashuwa da Dan Jume direba Caranci da Burada da Potiskum da Ubayo mai gyaran agogo lafiya sannan ya ce a gaida masa da matansa Lami da Mariya da DJ da kuma Adama yana gaida dukkan ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin sannan a gaida masa da Aƙilu zamani almajira malumfashi. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine yahaya salihu shugaban cri club a kwanga a jihar nasarawa tarayyar najeriya sai kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin da na karɓo shi daga wajen hajiya kamariya matar abba rori likita layin kasuwar mata fage kano ta kuma buƙaci da farko a gaida mata da mai gidanta abba rori likita layin kasuwar mata fage kano sannan a gaida mata da matan shugaba a Rimi mai shadda sabon garin Shagamu da matan Hassan Gege employer 'yan kura. Tana gaida matan shugaba Ali Aware garin Malam da matan shugaba Falalu farar ƙasa Zaria tana gaida matan mutari mai falwaya na ibawa da matan shugaba badaru mai gwanjo jimeta sannan kuma ta ce a gaida mata da sabuwa da bebi matan bako action mai nera da hafsi da rabi matan dr yusuf sakasim lukuru tana gaida matan shugaba umaru mai sai da katin zaɓe su ba tana gaida lami habujamu mai shayi tashar kuka da indo awwalu gwamna wafa da Hajara Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya daga ƙarshe ta ce a gaida mata da Fatsima Binta matar shugaba Sani ɗan kaka mai fanta a Kano tarayyar Najeriya da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro ga mabuɗin kunnuwa. thank you to madalla sannan ku da jimirin sauraron filin zaɓi sanka da muke watsa muku kai tsaye daga nan birnin Beijing gidan rediyon ƙasar Sin sashen Hausa katin take hannu na yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen odita janar Muhammadu Gandefaya Service Sokoto a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci a gaida masa da Muhammadu ɗan Fulani mai tambola maraɗi jamhuriyar Nijar da sakatare ɗan Fulani kafinta Lulu Bodinga karamar hukumar bodinga a jihar sokoto yana gaida Ahmadu Altina Injamena Chadi da likita a barori layin mata Kano, yana gaida ma'aji Badaru Megon Joji Meta a jihar Adamawa, yana gaida sakatare Ma'aru Makaho Yankara da kuma Lifin Lasko Bakanikin Mota Mare Sakwato sannan ya ce a gaida masa da Alhaji Umaru Jirgi mai hoto wan mako da kuma shugaba Bello Abubakar Malam Gero. shugaban masu sauraron CRI jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Mai gaishe su shine Auditor Janar Muhammadu Gande Fire Service Sokoto. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Ibrahim Wada Buruntumau Printing Press a Fage jihar Kano. ya buƙaci da farko a gaida masa da matarsa Habiba mai funkasau layin direbobi gwammaja Kano sannan a gaida masa da baban gida Abdu Ɗanbatta da kuma Abbarori likita kasuwar mata fage yana gaida kyauta Adamu manaja a Triumph yana gaida Kabiru Muhammad Gwangwazo shi ma manaja darakta a Triumph yana gaida Hassan Muhammad da Garba Yunusa da Garba Muhammad Kamba dukkansu ma'aikata a Trayam Kano yana gaida magaji Muhammad Inuwa da Sani Yusuf da kuma Muhammad Garba dukkansu su ma ma'aikata a Trayam Kano. yace ba zai manta da Hassan Muhammad commercial printing manager shi ma a gidan jaridar Trayam a jihar Kano da fatan sun je kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya mai gaishe su shine Ibrahim Wada Burntumo Printing Press Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Junaidu da Abdullahi 'ya'yan Haladu Garo mai shayin kwalla na asali tukuntawa Kano sun kuma buƙaci a gaida musu da Alhaji Halilu Datti Yola Baban Nabila takuntawa. Suna gaida Alhaji Usaini ɗan jinjiri tashar mota kawo da Alhaji Abbarori layin kasuwar mata fage Kano da kuma Alhaji Sani Usman Togai Gumel. Suna gaida uban bini mai kayan miya kasuwar sharaɗa da adda'u mai yaran agogo saminaka. Suna gaida Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta sabon gari Kano da Bashir maza don mai kananzir takuntawa da Bahir Abdullahi saminaka da na Lami mai leda sharaɗa. Daga ƙarshe suka ce suna gaida dukkan ma'aikatan gidan Radio Freedom, mazansu da matansu da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya. Masu gaishe su su ne Junaidu da Abdullahi 'ya'yan Haladu Garo mai shayin kwalla na asali. Wa sauraro ga faifan da ke bisa injin. adalla Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen shugaba Bello Abubakar Malam Gero, shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar Sin a jihar Sokoto, tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci a gaida masa da shugaba Ali Filasko bakanikin mota mara Sokoto, da Muhammad Gande na ma'aikatar kashe gobara jihar Sokoto, da Ibrahim Audi Lambo Kware, ƙaramar hukumar Kware a jihar Sokoto. yana gaida Musa ɗan ƙauye a ƙaramar hukumar Argungu da kuma Isa dillalin shanu fara jamhuriyar Nijar. Yana gaida Liman Yahaya mai littattafai Malbaza jamhuriyar Nijar da Alhaji Yusuf mai kayan wuta kasuwar Izala Numan jihar Adamawa sai Ɗahiru Ba'are mai tsohon kasit kuci jihar Kebbi sai Sani Fari gidan ganawan mako daga ƙarshe ya ce yana gaida abu mai kifi na larai minanata a jihar sokoto da fatan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba bello abubakar malam gero shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar sin a jihar sokoto tarayyar najeriya kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen yahaya na madina dakar senegal ya kuma buƙaci a gaida masa da Ashiru Baba na garin mai gari mazauni a ƙasar Senegal. Yana gaida Adamu Haɗaɗe na garin mai gari shi ma mazauni a ƙasar Senegal. Yana gaida Lawali Safo Uban Dawaki Senegal. Yana gaida Malam Malinta a galin Tinyar Kamaru. da Alhaji Ibrahim Malam Bako shi ma a Galim. Yana gaida Salihu Kale a Galim Kamaru da Hamdama Malam Bertuwa Kamaru. Yana gaida yaya Alhaji Galim Kamaru da Nuhu Direba Galim Kamaru da Alhaji Bajo Galim Kamaru sai Malam Ɗan Azumi a Kamaru da kuma Alhaji Gambo na Malam Liman Galim. Yana gaida Alhaji Balarabe Garba Galim da kuma Mustapha a Riyadh, Saudi Arabia. Daga karshe ya ce yana gaida mai wada tela a Galim da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine na Madina Yahaya kar Senegal. Sai kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin da na karɓo shi daga wajen Aisha matar Usaini Dangwata Karasuwa ta kuma buƙaci a gaida mata da Hawwa'u mata Sani Shaga da kuma Fatima Habibu Central Market Katsina Tana gaida Zainab matar Yahaya Abubakar Karfe da kuma Hawwa'u da Usaina matan Umar Fo'eba Gashuwa. Tana gaida Hadiza matar Adam A. Adam Gashuwa da Ummi matar Garba na Kolo a Jaura da kuma Halima matar Abubakar Yahaya Gaidam. tana gaida ni fatima inuwa jibril na gode kwarai da gaske malama aishatu matar usaini dangote karasuwa tana kuma gaida sauran ma'aikatan sashen hausa gaba ɗayansu da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. To madalla. Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Kasimu Aliyu Sardauna. Ya kuma buƙaci a gaida masa da Muhammad ɗan Fulani mai tambola maraɗi Nijar da sakatare dan magaji kafinta lulu bodinga da amadu altine na chadi da likita abba rori layin kasuwar mata fage kano yana gaida ma'aji badaru mai gwanjo jimeta daga ƙarshe yana gaida sakatare ma'aru makaho yankara da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine kasimu aliyu sardauna a jihar sokoto tarayyar najeriya sai kati na gaba da na karbo daga wajen alhaji salisu mai doya mataimakin shugaba na ɗaya a jihar Sokoto da kuma ya buƙaci a gaida masa da mai Kano kuka ɗaya Rahama Rediyo a FM da ke Kano da Naziru keke mai katako rijiyar lemu da kuma kakaki ambali sarkin makera jiga jihar Kebbi yana gaida ma'aji abu gwamatse mai doya fara Sokoto a jihar Sokoto tarayyar Najeriya yana gaida lawali bakura janar sakatare na zaɓi sanka a jihar sokoto yana gaida shugaba malam umar mai goro mariri a jihar kano da sani ɗan gandu kowa ya haƙuri yana jin daɗi da kuma abdullahi na kura komai nufin mutum sai allah ya yi yana gaida alhaji dr sule mai maganin gargajiya na iba 'yan lemu kano da kuma salisu ɗoro kasuwar 'yan kaba kano da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine alhaji salisu mai doya wato mataimakin shugaba na ɗaya jihar sokoto tarayyar najeriya kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen yahaya abubakar karfi malumfashi ya kuma buƙaci a gaida masadda abokansa adamu aliyu amo katsina da mai nasara nasara funtuwa yana gaida sanin shaga kofar ƙaura katsina da aminu ɗan kaduna amanawa da mudassir sani birnin kebbi yana gaida hakilu zamani almajirawa malumfashi da aminu alhaji bukari da kwaro nijar da hafizu balarabu kusau da kuma abubakar lawal abubakar daura da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. To madalla. Kati na gaba ki hannuna na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wata. Bala Usman Karasuwa ya kuma buƙaci a gaida masa da Comrade Dauda Muhammad Gombe da ke bayan tashar da maturu da Abubakar Baba Aji da maturu da Malam Usman Adamu Fatiskum. Yana gaida Isa mai kati gashiwa yana kuma gaida Mamman Ibrahim Macina da Musa Shehi Yunusari da Abdulmalik Alhaji Nuhu Yunusari. da usaini peace corps karasuwa sai ahmadu goni karasuwa da kuma malam rabi'u karasuwa daga ƙarshe ya ce yana gaida malam muhammad dan liti karasuwa da fatan dukkan su sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya. Kati na gaba wanda da shi ne zan rufe filin namu na yau na karɓo shi ne daga wajen Yusuf Muhammad Gagarawa, ƙaramar hukumar Gagarawa a jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci a gaida masa da Adamu Aliyu Ungulde da Haruna Muhammad Katsina da kuma Adam Muhammad Gitte. yana gaida Umar Forever Gashuwa da Adamu Aliyu Amo Katsina da Comrade Bala Usman Karasuwa yana gaida Shu'aibu Idris Kofar Fada Falangu da kuma Aminu ɗan Kaduna Amanawa yana gaida Adam A. Adam Gashuwa da Amadu Abacha Mashina yana gaida Garba na Kwalo a Jaura da kuma Ali Jiniya Gumel. daga ƙarshe ya ce yana gaida dukkan ma'aikatan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sin cri da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya mai gaishe su shine yusuf muhammad gagarawa karamar hukumar gagarawa a jihar jigawa tarayyar najeriya da haka muka kammala shirin namu na yau gaba ɗaya kamar kullum jamila ce ta sada ni da ku ni kuma fatima inuwa jibir na karanto muku kai tsaye daga nan birnin beijing da fatan allah ya ba mu alherinsa mu zama lafiya Everybody run, run, run. Yeah. Everybody scatter, scatter. Yeah. Some people lost some bread. Yeah. Someone nearly died. Someone just died. Police, they come, hammy, they come. Confusion everywhere seven minutes later. All don't cool down, brother. Police don't go away. Army don't disappear. Them live sorrow, tears, and blood. Them regular trademark. Them leave sorrow, tears, and blood. Them regular trademark. Them regular trademark. Them regular trademark. That is why. Everybody run, run, run. Yeah. Everybody scatter, scatter. Yeah. Someone nearly died. Yeah. Some people lost some bread. Yeah. Someone just died. Yeah. Police they come, I mean they come. Yeah. Confusion everywhere. Yeah. Uh, seven minutes later, all done good and brother. Police don't go away me don't disappear. Them live sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them live sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them regular trademark. Them regular trademark. La la la la. My people say they fear too much. We fear for the thing we know. freedom. We've had to fight for liberty. We've had to fight for justice. We've had to fight for happiness. We always get reason to fear. We no one die, we no one wound, we no one quench, we no one go. I get one child, I'm a different house, my body for house. I want build a house, I don't build a house. I know one quench, I want enjoy, I know one go. Uh. So police man go slap your face, you know go talk. I me man go whip your yash, you go they look like donkey. Rhodesia, they do them own, our leaders they have for nothing. South Africa, they do them home. Them live sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them regular trademark regular trademark. Regular trademark. Regular That is why everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Some people lost some bed. Someone nearly died. Police they come, I mean they come. Confusion everywhere. Ah, that's so. Time when they go. Time no wait for nobody. Like that. Ah. But police go to come. I mean go to come. With confusion. In style. Like this. Someone nearly died. Yeah. Someone just die. Yeah. Police they come, army they come. Yeah. Confusion everywhere. Uh, seven minutes later, all don't cool down, brother. Police don't go away. Army don't disappear. Them leave sorrow, tears, and blood. Them regular trademark. Them regular trademark them live sorrow, tears and blood. That is why everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Some people lost some bread. Someone nearly died.